hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa radio a kuma su ghana masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka na abuja shirin na musamman na kunshe ne da rahotanni a kan sassauta dokar hana fitar dare da rana da gwamnatin jihar gombe ta ayyana a garin billiri biyo bayan fitinar da ta haddasa asarin rayuka da kona masallatai a jihar filato kuma masu fataucin dabbobi sun bi sahun sauran abokanin su wajen dakatar da safarar zuwa kudancin najeriya gabashin jihar sokoto na cikin zulumi don hare-haren 'yan bindiga a jamhuriyar Nijar kuma masu rajin kare demokradiyya na bukatar hukumomi su daina farautar 'yan hamayya biyo bayan tarzomar zaben shugaban kasa muna da shirin yanayi da muhalli da shirin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka farko ga labaran duniya daga washington dc jiya alhamis amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar siriya kan wani ginin da ta ce na wata kungiyar mayaka ne da iran ke goya ma baya wasu jami'ai ne suka gaya ma kafar labarai ta ap wanda hakan ga dukkan alamu martani ne na harin rokoki da aka kai kan wani muradin amurka da ke iraki a yayin da wannan harin ke iya zama martani na farko da amurka ta mayar tun bayan hare-haren na makon jiya ga dukkan alamu takaitacce ne harin wanda ka iya rage kasadar kazancewar al'amari wani ɓoyayyen wurin ƙirƙiro makamin nukiliya a isra'ila wanda ke da matukar tasiri a shirin nukiliyar isra'ilar da ke sakaye yana kan samun gine-gine mafiya girma da aka taɓa yi a wurin a tsawon shekaru gommai bisa ga wasu hotuna ɗaukar tauraron ɗan adam da kafar labarai ta ap ta samu wani katafaren rami wanda fadinsa ya kai filin ƙwallon ƙafa wanda kuma da alamu zurfinsa a ƙarƙashin ƙasa ya kai tsawon benaye da dama 'yan mintoci ne kawai tsakaninsa da gajiyayyar tukunyar sarrafa nukiliya da ke cibiyar nazarin nukiliya ta shimon pier da ke nagev daura da birnin dinoma wurin na kunshe da dakunan ƙarƙashin ƙasa masu goman shekaru na binciken makamin nukiliya da ake ganin nan ne ake sake sabunta tsaffin zugazigin tukunyar sarrafa makamin nukiliya a isra'ila bayan da aka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar wanda ya sanadin rasa rayuka. Gwamnatin kasar ta mai da martani. Sulabin mu na barma gare ka. A taron manema labaran da ya kira a ofishinsa a yammacin jiya Alhamis, ministan cikin gida Alkash Alhada ya sanar cewa tarsomar matasan da aka fuskanta a kwanakin nan wacce kuma ake dangantawa da zaben da ya gabata. Yunkuri ne na masu neman mayar da hannun agogo baya a tafiyar demokradiyyar Nijar, wanda kuma ya ce gwamnati ba za ta laminta da shi ba. Wannan zanga-zanga mu ba mu gane shi ba. Muhammad Usman ya ce ta ce Bazum ya lashe labe amma shi ga ganin su su ne suka lashe amma ya ce shi ba zancen zanga-zanga ba ne kotu za shi kai mai kamawa sai ka zo ka ce sai an yi zanga-zanga to nan nijar ba a yin shi wanda duk ya huto ya ce yana eh, ladan abu kama shi za a yi. Jami'an tsaro sun kama ɗaruruwan mutane yayin da aka kaddamar da farautar wasu manyan 'yan siyasa in ji shi. shi da kanshi hamba ana ana neman shi a sanarwar da ta fitar kungiyar mojan mai fafutukar bunƙasa harkokin matasa ta bakin shugabanta siraji isa ta shawarci alkali mai kare muradun hukuma ya dauki matakin gurfanar da masu hannu a ta'asar da aka tafka daga yammacin talatar da ta gabata kawo yau hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu farar hula ɗaya jami'in tsaro guda sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. to a gaida sule barma ma'aikatar harkokin cikin gidan india ta bullo da wani shiri na kafa sashen sa ido kan laifukan da ake tafkawa ta amfani da yanar gizo da ya hada da 'yan sa kai waɗanda za su rika sa ido kan abubuwan da ke gudana don bankaɗo manyan laifukan da ake tafkawa ta yanar gizo ɗin ciki har da cin zarafin yara ta'addanci da kuma take-taken nuna ƙiyayya ga ƙasa wannan shirin ya daɗa bayyana ne bayan da india ta shiga rage jerin matakan takaita amfani da kafar intanet a jammu da kashmir tun a cikin watan agustan shekara ta 2019 aka takaita saurin kafar ta intanet bayan da mazauna yankin suka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da soke sashi na 370 na dokar da ta baiwa yankin mai rinjayen musulmi yancin da ya hada da na amfani da kundin tsarin mulkinsa na kansa. kulle yaumin a tawagar shugaban amurka akwai wani hadimin sa soja mai dauke da akwatin da ke kunshe da makullin tayar da makamin nukiliya don haka shi kadai ke da damar bayar da umarnin amfani da makamin na nukiliya ko kuma mai da martani ta amfani da makamin idan abokan gaba sun jeho nasu to amma yanzu 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar shugaban kasa mai ci na bukatar shugaban kasa wato joe biden da ya sallamar da wannan ikon da shi kadai ke da shi baiwa mutum guda irin wannan ikon na da haɗarin gaske a cewar wata wasikar da wasu 'yan jam'iyyar democrat ɗaya a majalisar wakilai suka rattabawa hannu a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya kira sarki salman na saudiya jiya alhamis a daidai lokacin da gwamnatinsa ke shirin bayyana wasu bayanan sirri kamar yadda majalisar dokokin tarayyar amurka ta bayar da umarnin a bayyana da ake ganin za su tabbatar da laifi kan ɗansa yarima muhammad bin salman kan cewa shi ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan ɗan asalin saudiya jamal khashoggi labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanninmu gwamnatin gombe a arewa maso gabacin najeriya ta sassauta dokar hana yawon dare da rana a garin bilire inda wata fitina ta haddasa tare hanya da kashe mutane da ma kona masallatai da shaguna fitinar da ya ta biyo bayan jita-jita ne kan wanda za a nada sabon sarkin tangale bayan mutuwar abdu buba mai sheru ga rahoton abdulwahab muhammad sabon dokar da ta kawo sassauci mutanen karamin hukumar birnin za su fita daga karfe shida na safe zuwa karfe biyu na rana kamar yadda babban daraktan harkokin labarai na gwamnan jihar gombe ya shaida mini a hira ta da shi ta taho sunana ismaila uba misile tun kuma yi nadama ta shugaban karamar hukuma ta yi roko a madadin al'ummar wajen mutane sun yi nadama ga abin da ya faru da abin da suka yi suna kuma roko gwamna da ya yafe musu sannan kuma suna roƙo da Allah a sassauta hakanan shi girma gwamna kuma ya ƙara tambayan shi AIG ya ƙara ba shi tabbacin cewa shin an samu zaman lafiyan da za a iya ɗan sassautawa sai ya ƙara ba da tabbacin cewa eh a halin da ake ciki za a iya ɗan sassauta ta daidai gwargwado shine mai girma gwamna ya ba da umarni ya kuma amince a sassauta wannan doka daga awa ashirin da hudu a mai da ita daga karfe shida na safe zuwa karfe biyu rana mutane za su iya fitowa su dan yi walwalar su su nemi abin da za su ci su nemi shi gudanar da ayyukansu amma daga karfe biyu na har zuwa washe gari kuma karfe shidan safe dole ya zama suna cikin kulle. mutane nawa ne suka rasu kuma mutane nawa ne a kama. ba a gama tantancewa tantancewa da aka yi shine bisa ga rahotannin da shi gwamna ya samu daga hukumomin tsaro na farin kaya sun ce waɗanda ko sha hudu haka su kuma 'yan sanda sun ce lallai abin da suka samu gawawarki guda hudu akwai mutane da suka kai mutum goma sha shida da hira da wasu mazauna garin Billiri sun gaya mini halin kuncin da suke fuskanta a sanadiyar dokar hana fitan. wasu kenan da suke neman gwamnatin jihar gombe da ta taimaka musu wajen kawo sassauci a dokar hana fita Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a jihar filato yan kasuwa dabbobi sun bi sahun sauran yan uwansu fatake masu shiga yajin kai hajjarsu kudancin najeriya musamman bayan hari kan al'ummar arewacin najeriya a kasuwar sasa da ke ibadan kasuwar kara a garin bukuru ta zama ba hada-hada Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto. Kasuwar kara babbar kasuwar dabbobi ce da ke samar da dubban dabbobi da ake safarar su zuwa sassa daban-daban na Najeriya har ma da kasashen waje. Na tarar da dabbobi kalilan ba kamar yadda aka saba ganin ana hada-hada ba. Shugaban 'yan kasuwar Alhaji Bala Muhammad ya ce irin wulakancin da ake wa mambobinsu da dukiyoyinsu ya sanya su shiga yajin safarar dabbobin zuwa kudancin kasar. Duk lokacin da wani abu ya taso za a hau kan dukiyoyinmu da mu kanmu ba sani ba sabo kawai a kace-kace a kashe ma barnata mana dukiyoyi haka ta faru a yan sas a wannan karo abin da ya faru a kasuwan sasa din aka kuma maimaita mana haka koyarwarmu na shugabanninmu a nan da malaman mana addini da sauransu ba za mu ce za mu mai da martani ba iya abin da za mu iya yi kenan tunda ba a bukatan mu da kasancewa a gurin to mu janye muna so gwamnatin tarayya ta shiga ciki sannan kuma gwamnonin wancan ki bangaren su shiga ciki Alhaji Umar Adamu Idris Shattiman Bukur da ke zama babban dillalin shanu ya ce duk da la'akarin cewa yajin aikin zai shafi rayuwar mutane da dama, amma dama ce suka samu ta bayyana rashin jin daɗin su kan wulakancin da ake musu. Idan ka ɗauki dukiyar ka kai to kai ne wulakantacce kai ne abun banza da kai da dukiyar taka da rayuwarka duk kana cikin matsalolika. To amma ba kwa ganin kamar zai shafi su ma masu shanun nan tunda abin da su ma suka dogaro da shi kenan. kenan eh to ina cikin ai wanda za su shiga yana da shekara sama da ashirin da na sayan saniya daga arewacin najeriya in kai kudu gaskiya abin zai zamanto sai da haƙuri domin za a yi haƙuri ne domin ka karɓi ka. amma kuma to yanzu ka ɗauki dukiyar an je da kai da dukiyar da motar da komai an kone ta da kai ɗin gabaki ɗaya wace tafi muna roƙon gwamnati da ta sata duba wannan abu ta ɗauki mataki a kai shi ma wannan bawan allah da ke zama a jihar delta ya ce suna rayuwa ne cikin tsoro a duk lokacin da wata matsala ta taso. Sunana Ajit Hala. To gaskiya abun da ina faruwa, in wani abu ya faru is a nan ta can muna jin tsoro. To shine yagin aikin zai mana magani zuwa gaba su mutanen kudu maza su tabbata lalle ashe arewa tana da amfani ma kudu yau in an ce ba za a kai musu abinci ba a cikin sati ɗaya za shiga wani hali Kina za a ce dama suna dogaro da arewa ne wajen samun abin da za su sosai. Kungiyar dillalanci maka ta arewacin Najeriya dai ta ba hukumomi mako guda ne su yi kokarin sasantawa da biyan diya wa waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a rikicin da ya ritsa da 'yan arewa a jihohin kudancin ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. mazauna yankin gabashin sokoto na cikin zulumi don yadda 'yan bindiga ke barazana ga rayuwarsu da hakan ke sa su shiga gudun hijira kamar yadda za a je a wannan rahoto na Muhammad Nasir. Yanzu haka yankunan Isa da Sabon Birni a jihar Sokoto sun koma tsantar kansu cikin mummunan hali kamar da wani mazaunin yankin wanda bai so ambaci sunansa ba ya bayyana. Shekaran jiya sun je wasu ƙauyuka na can ƙauyen gata sun kashe sun yi ma mutane yankan rago. Wallahi ƙauyen da ya zo cikin garin gata wallahi sun yi mutum talatin. Ƙauye talatin amin. Bargaja yanzu haka zancen nan da nake da kai yanzu magana ga da nake da kai wallahi suna cikin garin bargaja ba su hita ba yanzu haka sun kashe mutum biyar kuma sannan hukumomi suna ji suna gani akwai sojoji akwai mofol amma wallahi babu wani mataki da aka iya doka sai abin ya faru sannan za a ce a taya a mataki an san inda barayin ga suke an san inda suka kwana an sani ana na ana mu'amala da su amma bi hukumomi ba taho ba domin a ba dama a gwadi inda suke ko kuma wani abu makamancin haka horautan mutane suka su taho su samu sa'a haka jami'an tsaro kamata ya su tai su horauce su su samu sa'a su kashe na kashewa yanda mutane aka kashe su mu ma su taho in dai domin Allah za su yi an kawo su na ayi su ma su kashe shi ma wani mazaunin garin isa bashar altina goyawa ya nuna takaici akan yadda lamarin ke ci gaba babu kyakkyaftawa wato kasa in ba a yi hattara ba to babu wanda zai zanna shi ya inta in ba wanda an rike da makami ba kuma shi yana da ɗan kayan jama'a wato ma'ana sai kowa ya koma bai aikata laifi kenan sannan aka balansin. Ah, don in ba kowa bai koma mai aikata lahi ba, to shi mai aikata lahi ai bai san cewa dan uwa ne ake ba sai ka zama mai aikata lahi. Na yi kokarin jin taba rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto da ta yanki na goma, amma dai duka abin ya ci tura. Na kuma tuntuɓi mai shari'a kan lamuran tsaro, Kaftin Yahaya Jiya Umar mai ritaya, wanda ya ce matsalar ita ce jami'an tsaro ba su da ingantaccen kayan aiki. Su makamai da wannan mutane suke da shi a karfin da 'yan sanda. Yanzu kaga akwai kwanaki an kama an nuna wasu wanda aka ce za a yi sulhu da su a zamfara. Da na dubi bidiyo din na ga makamai da yake hannun su ai ya fi karfin wannan ai. Mutane da suke da RPG suna da AA kai dan sanda iyakacinka kwata-kwata a baka ak sabon kuma ta wannan gefen kudin a kowanne manyan makamai hanyar sokoton nan jami'an tsaro dole su zama cewa sun tashi kuma gwamnati ta ba su makamai enough ba wai surutu kawai a ce wai shugaban soja ya ce za su gama ba kwana kaza ba waɗannan abun na zuwa ne a dole lokacin da ciki ke kirarin cewa suna yin faɗi tashi wajen ganin cewa sun shafa matsalar rashin tsaro a yankunan arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a jamhuriyar Nijar masu rajin kare demokuraɗiyya sun bukaci hukumomin kasar su dakatar da farautar 'yan hamayya da nufin murkushe tarzomar da ta barke a manyan biranen kasar ciki har da birnin yamai inda matasa ke kone-kone da fashe-fashe na shaguna har da kwasar ganima a manyan shaguna saboda rashin amincewarsu akan sakamakon zaben ranar 21 ga watan fabrairu a wata zanta da sule mummuni barma a yamai shugaban kungiyar kodai alhaji mustapha kadi umani ya ce lokaci ya yi da za a zauna a kan teburin sulhu abin da yake tada mana da hankali wato kayan kabila bi ake kai hari kawai kabila ta laraba da kabila ta buzaye wannan a cikin jamhuriyar nishar bai kamata ba ko kaɗan tunda a duk farti waɗanda muke da niger wato kowace kabila tana cikin waɗannan farti-farti to kenan ba gaskiya ba ne a iya cewa a yau matasa su tashi suna kai ma kabila bai kurum hari da kayansu shine muke son mu sanya kira ga gwamnati lokaci ya yi shikirai 'yan adawa su zauna kan tebur guda su tattauna su kuma 'yan adawa su tashi su yi ma wakilansu magana su daina wannan abin wato a garuruwa da dama inda aka samu tashin hankali iri-iri wato bayan zaɓe haka ne abin ya soma a soma wato tarzoma sannu-sannu har kai ga gidajen mutane tunda a yanzu ma mun samu labari har gidajen 'yan jarida an soma kai ma hari to wannan bai kamata ba ƙasar mu ta Nijar a iya cewa demokrasi kita ta zan abin yabo ba abin Allah wadda ya ba tun da yau kwana uku bayan an yi sakamako cikin tashin hankali ne ake kwana cikin tashin hankali ne ake nan ana ini har gashi an kama mutum fiya da ɗari biyu ha tsohon shugaban hafsan sojoji wanda yake da lakanin canga an kama shi wanzaka shi na feji ana cikin wannan matsala kuma akwai shugabannin 'yan adawa ma waɗanda aka je a kama ba a same su ba a gidajensu kana ganin kamar irin wannan mataki na kame-kamen 'yan siyasa da dai wasu zai iya ƙara rura wutar rikici kenan a cikin duniya gaba ɗaya idan dai aka ce demokarasiya kame-kame bai taɓa kawo alheri ba kame-kame zai zuwa ya gurɓata harkoki da dama tunda da an so makame kame waɗancan koda ana son a canza miyau da su wancan bangare sau su ce sai an saki waɗanda aka kama kenan domin haka muke kira ga gwamnati a kame-kame na shugabannin 'yan siyasa. Wasu na cewa lokaci yayi da ya kamata dan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ya yi magana watakila wannan tarzoma za ta dan kwanta. Muhammad Usman ya yi magana. Mu mun ji jawabin shi a jiya ya kwatanta ke a yanzu shi ya kawo koke-koken shi zai kansu a kotun tsarin mulki. kenan maman usman ya yi abin da ya kamata bai yi kira ga tashin hankali ba kenan ya kamata ya ce su kuma sauran su bi shiga amma wanzu abinda nike ce muku muke so su 'yan adawa da masu rinjaye su ba juna hannu tunda lokacin da shi bazum ya yi jawabin shi kuma na warko shi ma ya sanya kira ga mamman usman to kenan su ba juna hannu shi shine 'yan Nijar suke so ba a ce a hada kanu da kanu ba wanda bai ka alheri. Mustapha Kadi a zantawarsa da Sule Mumuni Barma. Kar a shafa'a muri Amurka ake sauraro a shirya na musamman daga Abuja ga aisha mu'azu da shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu dora a kan batun azamar da ya kamata Najeriya ta daura wajen ba da tallafinta game da kudurin da kasashen duniya suka yi na rage gurɓataccen iskar carbon. Har ila yau muna tare da Farfesa Adamu Idris Danko. Masanin ilimin kimiyyar ƙasa kuma malami a jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. kan kasashe na duniya kusan da yawa kowa yana ba da nasa tallafin yadda duniya za ta samu mafita akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su da kan kansu akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka to da tsari na yadda za a ba da tallafi wa muhalli idan muka ɗauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu haɗu akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yadda ana kiran shi cdm wato clean development mechanism an fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi na yadda ake gudanar da ba da wannan tallafi misali akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurɓata muhalli waɗannan kasashe su an ɗora musu nauyi dole duk ayyukan da za su yi ya zama mana sun yi yadda za su rage yadda suke fita da shi wannan hayaki mai guba da ake kira carbon kuma za ki ga yanzu cikin 'yan shekarun nan gaskiya yawancin kere-kere da suke fitowa ana kokarin a rage hayaki mai guba to akwai kasashe ƙanana 'yan najeriya da sauran kasashe na duniya abubuwan da muke fitarwa ba shi da gubar da zai zama cewa yana da wani babban eh, matsala a duniya mu an yarda mu ci gaba da kere-keren mu amma amma tagomashin da duk kasashen duniya suka yadda shine duk wanda ya kirkira ya kuma fito da wannan kirkira tasa to zai ci ta tagomashin wannan kirkira shine wannan tsari na clean development mechanism yadda waɗansu kasashen duniya za su sai wannan al'amarin nasa su za su biya yadda zai gabatar da wannan kirkira da yi to kin ga kasashe irin namu Najeriya za su iya cin ta tagomashin haka shi za ki ga ana kafa manya-manyan masana'antu masu amfani da hasken rana wajen ba ba da wutar lantarki maimakon a ce yau shi muna kona itace ko kuma muna sare bishiya itace ko kuma ma muna amfani da kamar ka ce gas wajen samar da makamashi to waɗannan kirkire-kirkire suna ba wa waɗannan ƙasashe wannan ta shi da ake samun riba akwai yanayi da ake samarwa na dashe za mu iya dashe na itatuwa misali ka ce yau ka shuka bishiya kamar mu da muke cikin jami'a yau a ce jami'o'in mu mun yi musu dashe wanda zaka ga an dasa ɗaruruwan ishiyu a cikin makarantun mu mu ko kuma a gefen titunan mu na manyan biranen ya zama na cewa an jera bishiyu yadda zai zama na cewa ya ba da wani yanayi na yadda zai gyara tsarin wannan gari A wani bangaren kuma yayin da masana suke yunkurin samun maslaha a game da illolin da kwari suke haifarwa ga shuka. an gano cewa akwai illoli da ka iya kasancewa da irin tsirran da aka sauya kwayoyin halittarsu kamar yadda dr manzo abubakar da nijar ya shaida mana sun ga akwai bayan halittar ADN da ake kira NDA muna kiran shi ADN da faransanci to jikin wannan kwaya halitta ita ce ake kawo kuskure ma a yi wani faci sai a zo a ɗauko wata kwaya halittar ta wani wata halitta sai a zo a gama a cakuda a yi faci wannan kwaya halittar da faki da aka mata sai ba da wani yanayi wanda yake a jikin wannan halittar da aka mata kuskure ma a jikin ta kuma ya zamanto ta yi yanda ake so ta neman ƙara ma iccen na ƙarshen kare shi da wa'ansu cututtuka ko kuma wa'ansu ƙwarurruka. a cikin yanayi duk inda aka yi shuka akwai su ma ƙwarurruka halitta wanda Allah ya yi daban-daban wanda su ma suke zauwa don su yi amfani da wannan da aka yi kuma su ma su ci moriya a banto sai ka gani mutum ya nemi karewa lokacin da yake amfani da kaman magunguna haka na kimiyya wanda ake zawa maganin keshe kan maganin da ake bulbulawa haka kamar ake watsawa kuma kan wa'ansu magunguna wanda ake yakin cututtuka da kwarurruka na kayan gona. Zamanto cewa wannan magani wannan rurruka da wannan magani da ake wanda shi bayyana da sun tasiri tun da su kansu rarraka ko kuma cututtuka Allah sun san yadda suke kare kansu don saboda su ma su rayu sannan a hankali sai a garin cewa wannan ma da aka yi hajjar tana da illa tun da shi yanayi da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya yi sa ya daidaita shi ya sabbi ne ne kuma shi ya san sauraro a nan za mu yi sassama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. ta zuwa makon gobe mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'asalam. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. takwas ga watan Fabrairu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da sanarwar sake kulla hulɗa tsakanin Amurka da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma UNHRC a takaice. Amurka na ci gaba da bayar da himma kan manufofin harkokin waje waɗanda suka shafi demokaradiyya, 'yancin ɗan adam da daidaito. sakatare blank ya bayyana a cikin wata sanarwa cewar ingantaccen amfani da kayan aiki na bai ɗaya wani muhimmin ɓangare ne na wannan burin da aka sa a gaba shugaba biden ya umarci ma'aikatar harkokin waje da ta gaggauta sake shiga aiki tare da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a lokaci guda kuwa sakatare blinken ya kula cewar hukumar kare haƙƙin bil'adama a ta bakinsa tana buƙatar gyara ga ajandarta yadda ake shigarta da kuma alƙiblarta ciki har da batun yin amfani da tsari biyu ga ƙasar Isra'ila. Duk da haka a ta bakinsa, mu daga ƙungiyar a watan Yunin 2019 bai kawo mana canji mai ma'ana ba. A maimakon haka ya haifar da gibi na shugabanci da ake bukata daga Amurka. wanda kasashe da suke da ajandar kama karya suka yi ƙoƙarin amfani da shi don cimma burinsu. Amurka ta imani cewar hanya mafi kyau don inganta ayyukan hukumar UNHRC ita ce ta aiki daga ciki, in ji kakaki Price. Idan ta yi aiki kamar yadda aka tsara, majalisar na iya zama kayan aiki mai ƙarfi don bunƙasa 'yanci da ake bukata kare 'yancin mata da 'yan mata da ɗaiɗaikun mutane da kuma sauran al'ummomi da aka yi wa danniya yayin da ake ƙoƙarin ganin ana ɗaukar mataki kan masu tauye haƙƙin bil'adama a duniya. Ana kan shirin tsara yadda za mu yi aiki tare da hukumar UNHRC a Geneva. inda tuni ofishin jakadancin amurka ya halarci tarurrukan hukumar da kuma zama na musamman kan halin da ake ciki a Burma. Kakaki Price ya ce, a halin yanzu wannan shigar za ta kasance a matsayin mai sa ido wanda zai ba mu damar yin magana a majalisar shiga tattaunawa da kuma aiki tare da abokan hulɗa. Kamar yadda sakatare Blanken ya jaddada a ta bakinsa, mun yi imani cewar lokaci da amurka za ta yi aiki tare da majalisar da haɗin gwiwar dukkan abokan hulɗa da ƙawayenta ana iya samun canji mai kyau sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau. masu da don na muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin mura amurka ni umar faruk musa da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum. alaikum